wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Rasulu, amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da 29 ga watan julai shekara ta 2026 miladiya allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau da za mu karanta littafin sharhu siyasa a shari'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya wanda ainihin shekul islam ibn taimiyya ya rubuta sa'annan muhammad bin salih al-usaimin ya yi sharhi mun sanya wannan littafi bayan mun sauke littafin tafimul mutafahim sai muka ga dacewan sanya wannan littafi saboda abinda littafin ya kumsa na ainihin siyasa a mahanga na shari'a da yawa daga cikin mutane sukan ce kalmar siyasa kalma ce ta larabci tunda kalmar larabci ne ya halatta kawai musulmi su tsindima cikin siyasa su kuma mutane abinda suke nufi da siyasa suna nufin siyasa irin na demokradiyya sun manta shi kalmar siyasa yana magana ne akan tsarin mulki shi kalmar siyasa yana nuna yadda al'umma suke mallakan junansu al'umma sukan mallaki junansu ta hanya daban-daban in ma ta hanyar wahayi in ma ta hanyar bon ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ko kuma ta hanyar bin ra'ayi da al'ada na gargajiya to mutanen da ke ainihin yin aiki da siyasa wanda yake alamin hajjin nubuwa ne siyasa wanda ya zo kan ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata to wa'annan su ne suke yin siyasa na adalci su kuma mutanen da ke bin tsarin siyasa wanda dan adam ya tsara to wannan siyasa ana kiran shi siyasa na dagutu siyasa na zalunci ba a kiran shi siyasa na adalci ina fatan gane wannan saboda haka idan ka ji an ce kalmar siyasa kalmar siyasa suna ne ya tara ya tara suna ne kada wani ya ce ma to ai siyasa kalmar larabci ne saboda haka ana nufin tsarin mulki saboda haka ya kamata kowa ya shiga cikin tsarin demokradiyya ai shi ma siyasa ne to tsarin demokradiyya ba tsarin siyasa ba ne na musulunci ina fata an lura to kafin fara karatu a za ku ga yan uwa da littafai kowa mutane da yawa an ba su littafin a siyasa a shari'iyya to wa'annan da ka gansu da littattafan nan mafi yawa daga cikinsu sun samo ne daga wani bawan Allah wanda satin da ya wuce ya sayi kwafi talatin ya bayar kwafi talatin ya bayar ya ce a raba ma 'yan uwa to wajen raba ma 'yan uwan nan yan uwan da aka ce a raba ma sun fi ɗari da hamsin to kuma an ba da kwafi talatin to yanzu yaya za a yi a raba wannan kwafi talatin ɗin kowa ya samu zai yiwu kaga ba zai yiwu ba to an yi ta tunanin hanyoyin da za a bi domin wannan kwafi talatin ɗin ya zama zamanto an raba shi ba tare da rai ya ɓaci ba saboda ɗan adam yana da wani abu a cikin zuciyarsa idan ya ga an raba an ba wani ba a bashi ba shi zai yi tunanin kenan wani ya fi ni kenan a wajen malam na fata gane wannan to wallahi ko kaɗan wannan baya nuna cewa wai wanda na ba na kusan shi akan wanda ban ba ba kawai dai ya zamanto dole ne a raba wannan talatin din an gane wannan ko domin in muka ce sai mun samu ɗari da hamsin din gaba ɗaya sannan a raba to za a daɗe ana karatu ba tare da an yi mai ba to matakin farko dai ina ba da haƙuri ga mutanen da ba su samu wannan kwafi din ba a cikin mutane akalla 150 ko 180 ko 200 mutane 30 sun samu saura ban samu ba to ina ba da haƙuri an gano wannan ko akwai hikimomin da aka bi dangane da raba wannan abubuwan wato an ce a duba mutanen da ake ganin da wuya su iya mallakar littafin a cikin ƙanƙanin lokaci to irin su to a basu to nan gaba za mu ci gaba da neman taimako ko yau ma za mu nemi taimako insha Allah ko yau insha Allah za mu nemi taimako mu ci gaba da samun kwafi saka in baka samu ba kada ka ɗeba tsammani sha Allah za a baka da izinin Allah muna fatan za a ci gaba da neman taimako a in an samu har mafi yawan mutane sun samu sau saura sai su yi haƙuri don ba zai yi mu birge kowa ba amma kada ka yi wani tunani cewa kai da ba a ba baɗin nan an ware kare gefe da abin da ya kama da wannan ko kaɗan ba haka ba ne suna fatan gane wannan to Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu yanzu dai wato kofa abu da yake duk mutumin da zai iya siyan mana daga kwafi daya zuwa kwafi dari a muna muna ainihin bukata Allah ta'ala ya kawo mana wanda zai siyan mana an gane wanda zai siyan mana wannan kwafi din domin kusan kowa ya samu Allah shi taimake mu na'am eh akwai wanda ya tura kudin kwafi uku sannan wani ma wani ma ya tura kudin kwafi goma kaga mun samu wajen goma sha uku kenan ko tuwa za mu ba da <laughs> kun ga matsalar kenan to Allah shi taimake mu to za mu fara daga mukaddima na ainihin al-muhaqqiq نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المحقق na mutumin da ya tahqiqin littafin alhamdulillah ala ni'ma'i dukan yabo sun tabbata ga Allah akan ni'imomin da ya yi mana wa salatuhu wa salamuhu ala khatami anbiya'i iran Allah da amincinsa su tabbata ga cikamakin annabawansa wane cikamakin annabawa shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awliyai da alayensa da sahabansa da waliyansa Allahumma inni ahmadaka aghbal hamdulillah ya Allah lalle ina yabanka lalle ina godiya a gare ka mafi yardan godiya a gare ka wa ahabbul hamdu ilai ya Allah ina godiya gare ka mafi soyuwan godiya zuwa gare ka wa afdalul hamdu indak ya Allah ina godiya a gare ka fiyayyen godiya zuwa gare ka hamdan la yanqati wa adadu irin godiyan da adadin shi baya yankewa godiya mai yawan gaske wanda adadin shi baya yankewa wala yafna madadu kuma tsawon shi baya karewa mai tsawo wanda tsawon shi baya karewa na'am wa as'aluka al-mazida min salawatik ina roƙonka ƙari daga salatocinka wa salamuka ala mazdar al-fada'il eh ina roƙonka ƙari daga ainihin salatocinka wa salamika da kuma amincinka ala mazdar al-fada'il akan ainihin tushen duk wani falala tushen duk wani falala allazi zalla fadiyan ala nafazi amrik wanda wanda ya dade yana mai shudewa akan ƙarewa akan zartuwan al'amarinka wanda ya dade yana mai shudewa akan zartuwan al'amarinka hatta aba as-tariqa lil khabir har ya zamanto ya haskaka hanya ga mai fagauniya wane ne wanda ya haskaka hanya ga mai fagauniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da can duk duniya gaba daya muna cikin bata muna cikin fagauniya dukanmu gaba ɗaya babu wanda ya san hanyar shirya daga hanyar bata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya zo ya nuna mana hanyar shirya da kuma hanyar bata har ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzan Allah ya gaya mana wa kuntum ala shafa hufratin minan na fa anqazakum minha kun kasance kuna cikin gabar rami na wuta sai manzan Allah ya kwace ku daga gare ta an gane wannan aiki ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kwace ku ta saboda haka manzon Allah wato ya haskaka hanya ga mai fagauniya an fahimci wannan ai shine wani yake cewa atawa biqa'ul ardi zulmun wa zulmati atawa biqa'ul ardi zulmun wa zulmati fa ashraqat al arja wa anqasha al karbu ata manzon Allah ya zo wa biqa'ul ardi zulmun alhali sasannin duniya gaba ɗaya na cike da zalunci wa zulmatun da dufai fa ashraqatil arja sai sasannin duniya suka yi haske da bayyanan manzo sallallahu alaihi wa sallam wan alkarbu sai bakin ciki ya yayi an gano wannan ko na'am wa hada Allah bihi alqulub kuma Allah ya shiryar da zakata da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ya shiryar da zukata da albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqama mubihatil a'lam kuma manzan Allah ya tsayar da bayyanannun alamomi ya tsaye mana da bayyanannun alamomi wanda muna gani za mu gane gaskiya muna gani za mu gane inda shirya yake manzon Allah ya bayyana mana da shi ya tsaye mana da shi sayyidina muhammad ibn abdullah wane ne wannan wanda ya haskaka mana hanya ya haskaka hanya ga masu fagauniya kuma Allah ya shiryar da zukata da albarkansa kuma ya tsayar da hanya wanda yake bayyanannen hanya bayyanannen alama shine wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah shine shugabanmu annabi Muhammad dan Abdullahi afdalu khalqillah fiyayyan halittan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ala kulli fadlin fadala Allah fannahu bi an farada din al-qawima wa sannahu an gani akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah akan kowane fanni manzan Allah shine biyayyen halitta ba tare da wani jayayya ba sallallahu alaihi wa sallam na'am wa akramuhum wa akramuhum alai kuma manzan Allah shine mafi karimci a wajen Allah wa alahum manzila manzan Allah shine mafi daukakan matsayi inda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dukkan manzanni gaba daya manzan Allah yana sama da su sallallahu alaihi wa ala sahabati ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da sahabbansa al-akhyar sahabban nan zababbu wa ahlihi al-abrar da kuma mutanen gidansa ahlul bait masu da'a kaga nan wajen an hada tsakanin sahabbai da ahlul bait ahlus sunna ba sa wariya da awata sunna ba da awace ta kabilanci ba ko na ɗan ƙasanci ko na ɓangaranci. a ce ahalu suna su ce babu ruwansu da sahabban manzan Allah sahabban manzan Allah gaba ɗaya sun yi rida amma akwai ruwansu da mutanen gidan manzo su wane ne suke da irin wannan fahimta yan shi'a suna da aƙida na wariya na ɓangaranci. an gane ko su yan shi'a sun nuna mana suna son mutanen gidan manzan Allah amma babu ruwansu da sahabban manzan Allah sahabban manzan Allah da suka ba da ransu suka ba da ainihin dukiyansu suka ba da ƙasansu wajen ganin addini ya ci gaba in shi a suka ce babu ruwansu da su gaba ɗaya ba ma ba ruwansu da su ba sahabban annabi ma sun kafirta an gane to duk mutumin da ya ce ya ba da walittaka ga mutanen gidan manzo amma babu ruwansu da sahabi wannan dan bid'a ne ko matacce idan ko mutum ya ce shi ma ya ba da walitaka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam yana son sahabban manzon Allah kuma yana ba da goyon baya gare su amma babu ruwan shi da mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan menene aqidan shi ya zama to nasibi ya zama to yana daga cikin yan nawasib to babu ruwan ahlus sunna da yan shi'a babu ruwan ahalus suna da yan nawasi su ahalus suna suna son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kuma son sahabbai an gane wannan ko to shine yake magana da kuma sahabbansa zababbu da kuma alayensa masu nagarta masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matsar jin tsoronsa ku kiyaye dokokin Allah matsar kiyaye dokokinsa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi na'am ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai daya ya halice ku daga annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma daga ciki ya halici daga wannan rai ɗayan annabi adam Allah ya halicci abokin haɗin wannan ran Allah ya halicci mai abokin haɗi a wace ce abokiyar haɗi ita ce hawa an gane wannan ku yawa annabi adam shine nafsun wahida sannan daga wannan nafsun wahida wa khalaqa minha jaha? sai Allah ya halicci abokiyar haɗi an gane ku? daga jikin nafsun wahida kenan ita hawa'u an halice ta ne daga haƙarƙarin annabi adam an gane wannan ko saboda haka kenan annabi adam wato a babi na daraja da shugabanci yana sama da hawa'u saboda ita hawa'u ta samo asali ne daga annabi adam alaihi salam an gane ko wa batsa minhuma rijalan kafiran wa nisaa kuma ya yada daga cikin su ya yada mazaje da yawa da mataye daga cikin wannan nafsin wahida din daga annabi adam da hawa'u sai Allah ya yada ainihin maza da yawa da mata duk duniya gaba daya mutanen duniya gaba daya sun fito daga ina ne daga annabi adam da hawa'u an gani ƙabilun duniya tun daga ainihin larabawa da turawa da baƙaƙen fata gaba ɗaya duniya gaba ɗaya kakanmu shine ne annabi adam an gano wannan ko kenan idan muka ce kakanmu shine annabi adam to kenan ya halatta mu ringa sukan juna larabawa su ringa sukan bakar fata bakaken fata su ringa sukan turawa turawa suna sukan bakaken fata kaga idan ka soki bakin fata ka soki dan uwanka idan balarabe ya soki bakin fata ko bature ya soki ainihin balarabe ko abin da ya kama da wannan ka soki dan uwanka dukkan mu gaba ɗaya daga tushe ɗaya ne annasu min qibalil abi wal ummi aqfa'u abuhum adam wal ummu hawa'u fa in yakun fi asalihim shay'un yufkaru bihi fa dinu wal ma'u mutane ta bangaren uwa da uba tsararrakin juna ne abuhum adam babansu annabi adam wal ummu hawwa'u sannan mahaifiya ita ce hawwa'u duk duniya gaba daya wa in yakun fi asalihim shay'un yukharu bihi idan a cikin asalin su akwai wani abu da za a yi alfahari da shi fatil wal ma'u to tabo ne da ruwa in har za yi wani alfahari ka ce ka fi wani daraja to ka san asalin ka tabo ne da ruwa to tabo da ruwa alfaharin me za ka yi eh? wa aran nasa ikhwatan waladatuhum wa kazatuhum libanu libanu ha hawa'u wa aran nasu ikhwatan waladatuhum wa kazatuhum libanu ha hawa'u ina ganin mutane yan uwa ne wanda hawa'u ta ciyar da su kuma ta shayar da su nonanta an gani in yakun minhu muftikharun bi shay'in fa bi fa bi fi'lin wa gairu zaka babu? idan har akwai wani alfahari da za a yi da wani abu in har akwai abin da za ka yi alfahari da shi za ka yi alfahari ne da aiki an gano wannan ko ba wai za ka yi alfahari da fatanka ba ko kabilanka ba ko yarenka ko kuma inda ka fito a'a za ka yi alfahari ne da aiki idan duk wanda ya fi ku aikin alkhairi shi ne ya fi ku daraja babu ruwan Allah cewa kai bakar fata ne kai balarabe ne kai bature ne ko kai kabila kaza ne wane ne yafi tsoron Allah wane ne yafi aiki an gane ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai Allah ya ce me inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji da mace daga Adam da Hawwa muka sanya ku ƙasa ƙasa ƙabila ƙabila don kusan juna ƙasa ƙasa ƙabila ƙabila don kusan juna an gani sai Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya asqakum lalle wanda ya fi daraja daga cikin ku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah Allah bai ce wanda ya fi daraja a wajen Allah shine balarabe ba wanda ya fi daraja a wajen Allah shine bature ba wanda ya fi daraja a wajen Allah shine bakar fata ko wanda ya fi daraja a wajen Allah a Najeriya shine Bahaushe ko shine Inyamuri ko shine Bakatabi ko shine Babarbare ko shine kaza a'a sai Allah yake wanda ya fi daraja a wajen Allah tsoron Allah ake duba ma. an gano wannan ko saboda haka shine Allah yake magana واتقوا الله bihi wal arham Ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi Ku ji tsoron Allah ya ku mutane wanda kuke gama junanku da shi ka ce don Allah ka taimake ni kamun kaza don Allah ka biya mun bukata na ina fatan gane wannan don Allah ka biya ni bashi na saboda haka mu din nan inda mutum musulmi ne muna gama junanmu ne da Allah an gane ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wanda kuke gama junanku da shi sannan wal arham sannan wata arham an tattaɓoha ku ji tsoron zumunci ka ku yanke shi an gane ku ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junan ku da shi sannan ku ji tsoron zumunci ka ku yanke zumunci inna Allah kana inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya kasance yana muraqaban ku yana kulawa da duk abin da kuke aikatawa Ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا كو imani ku kiyaye dokokin Allah ku faɗi magana magana mai ميقيقي yuslih lakum a'malakum idan ku faɗi magana magana mai kake Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya ji tsoron Allah da manzansa hakika ya samu babban rabo babban rabo mai girma amma ba'd bayan haka fa bayna yadayka akhil qari al-karim kitab gaba gare ka ya kai dan uwana mai karatu gaba gare ka akwai littafi ga littafi nan kitabu sharhi siyasati shar'iyya littafi mai suna sharhu siyasa a shar'iyya لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين نفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله حيث قام رحمه الله بشر كتاب السياسة الشرعية تإندا يميكي الله يمسى رحمه يا ميكي يا طيوب da sharhin wannan littafi mai suna a siyasa a shari'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya wato wato siyasa na shari'a a wajen gyaran mai mulki da kuma talaka ana so littafin nan ana so ne a saita masu mulki sannan kuma a saita talaka wanda ake mallaka kenan idan 'yan najeriya suka ɗauki wannan littafi suka karanta za su zamanto suna cikin saiti a cikin addininsu zai zamanto shugabanni sun saitu sun miƙe kan hanya sannan talakawa ma sun miƙe kan hanya an gane to idan ya zamanto 'yan najeriya sun miƙe kan hanya to zai zamanto ƙasar najeriya za ta zamanto mai daɗin zama an gane saboda kowa yana bin dokokin allah subhanahu wa ta'ala na'am li shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullah Wani ne ya wallafa littafin nan mai kima shi a siyasa a shari'iyya Shi ne shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama wa huwa kitabun hamun wa nafi shi littafi ne mai muhimmanci kuma mai amfani shi wannan littafi yana da muhimmanci kuma yana da amfani جمع فيه مؤلفه رحمه الله جوامع السياسة الإلهية wanda ya wallafa littafin nan shine ibn Taimiyya ya tattaro jawami a siyasa al'ilahiyya ya tattaro dunkulallun al'amura na siyasa na allantaka wato ya tattaro abubuwan da ke da alaƙa da siyasa wato yanayin gudanar da mulki alamin hajin nubuwa yanayin gudanar da mulki wanda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala wal hidayatin nabawiyya da kuma shari'a irin na annabta ma la yastagni anha wa ra'iya wanda shi shugaba da talaka ba sa wadatuwa daga littafin nan inda kana so kai shugabanci na adalci kana so kai shugabanci alamin hajin nubuwa ba ka wadatuwa daga littafin nan kana buƙatar littafin a siyasa a shari'iyya fa bayyana ma ala wulatil umur a littafin nan shekul islam ibn taimiyya ya yi bayanin abin da ke kan wato masu gudanar da mulki masu jibintan al'amura min ada'il su ila ahaliha na bayar da amana zuwa ga ahalinta masu mulki yaya za a yi a ce mai mulki ya ba da amana ga talakawa to a cikin littafin nan an yi bayani wal hukumu bainan nasi bil adl da kuma yanda za a yi hukunci tsakanin mutane da adalci an gane ku yaya ake cewa shugaba ya yi hukunci tsakanin mutane da adalci za mu karanta a cikin littafin nan insha Allah tanfizan li amrillahi ta'ala saboda zartar da magana ko zartar da umarnin Allah subhanahu wata'ala haythu qala fi bihil, karim ta inda ya faɗa a cikin littafinsa mai daraja inda yake cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umurtan ku ku bayar da amana zuwa ga ahalinta wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci inna allaha ni'ma ya'izukum bi lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi asalin asalin jumla din asalin ibara din inna allaha ni'ma ni'ma ma ni'ma ma ya'izukum bi inna allaha ni'ma ma ya'izukum bi to an samu jerantuwa ni'ima ma to sai ya zama to akwai dan sikal akwai dan nauyi sai aka dan sassauta shi aka sa ma dai spoon ce ni'im ma inna allaha ni'im ma ya'izukum bi lalle Allah ma da da abin da yake muku wa'azi da shi an gane ku lalle Allah ma da da abin da yake muku wa'azi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ko mai gani wa idza kanat al-aya qad audabat ada'il amanati ila ahliha to idan ya kasance ayan ta wajabta mana bayar da amana zuwa ga wanda ya dace a bashi amanan kowa a bashi haƙƙinsa an gane wannan ko ka bayar da amana zuwa ga ahalinta wannan kalma faɗi gare shi an gane ka bayar da amana zuwa ga ahalinta yanzu akwai amanan da Allah ya baka shine ka bauta mai shi kadai kada kai shirka idan mutum ya bauta ma Allah shi kaɗai bai yi shirka ba to amanan da Allah ya ɗora masa da Allah ya ɗora wa mutum to mutum ya kiyaye kenan sannan kuma akwai amana tsakaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yi biyayya ga manzan Allah ga abin da ya umarce ka da shi sannan kuma ka gudanar da addininka ƙarƙashin bayani da karantarwa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane haihu. Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga duniya ne dan ya zamanto malami dan ya zamanto mai tarbiyya wanda zai karantar da mu yanda zamu fahimci alqur'ani an gane ko mu fassara alqur'anin nan yadda ya dace saboda haka amana wanda amana zuwa ga manzan Allah in kana so ka mayar da amana zuwa ga manzan Allah shine yi biyayya ga manzan Allah sannan kuma ka dabbaka ka. karkashin karantarwan shi kamar yadda yake cewa sallu kama muni usalli khudhu anni manasikakum ko to da mutum zai yi sallah safanin sallah manzon Allah ba shin ya bada amana ko ya ci amana ya ci amana ga yadda manzon Allah ya ce ka yi ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah sai ka zo ka yi sallah saɓanin sallah na manzo sallallahu alaihi wa sallam sai kai koyi da shehinka ko imaminka ko waliyinka sai kai watsi da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen aikin hajji in mutum ya zo ya aikin hajji yanayin yadda manzan Allah ya karantar to a nan wajen ya ba da amana a wajen aikin hajji idan ko ya saba to ya ci amana ina fatan gane wannan to saboda haka kaga idan mutum ya cika wannan sharadi na da malamai suka faɗa na ma'anan muhammadu rasulullah ko aka ce tsa'atu hufi ma amara wa tasdiquhu hufi ma akhbara wa ijtinabu ma naha an wa zajara wa alla yu'badullah illa bima shara'a idan mutum ya cika wannan sharadi sai a ce yayi me ya bayar da amana amma idan ya saba mu wannan sharadi sai mu ce ya ci amana gurgurdan yanda ya saba an gano wannan ko to saboda haka wannan shine sannan akwai amana tsakaninka da mutane wani mutum ya baka sirri ya ce ma ga wani sirri nan tsakanina da kai ban so kowa ya sani sai ka je ka samu wani daga cikin abokananka ka ce musu wane ya bani sirri ya ce baya so a sani amma kuma kai zan gaya ma kai ma kaka gaya wa kowa na ba gane wannan to kaga tunda har ka ɗauki wannan sirri ka gaya ma wani to a hankali a hankali wannan sirrin zai bazu wannan sirrin zai yadu to kaga asirin da ya baka ka ci amana tunda ya riga ya gaya ma kada ka gaya wa kowa kai kuma ka ɗauki wannan magana ka gaya wa mutane ko kuma ya baka amana na dukiya ya ce ma ga wannan dukiya ka riƙe min dukiyar nan idan ina buƙatar dukiya na zan zo amsa sai ka zo ka yi amfani da wannan dukiya ba tare da saninsa ba da ya zo yana bukatar dukiyan babu wannan dukiya din kaga anan shi ma ka ci amana ko idan mai mulki ne yana mallakan al'umma sai ya zamanto bai musu mulki da littafin Allah da sunna ba ya ci amana sannan kuma sai ya zamanto yana zaluntar su dukiyan da ya kamata ya sarrafa shi wajen maslaha nasu sai ya sarrafa dukiyan wajen cimma burinsa to wannan mutumin wannan shugaba za mu ce ya ci amanan talakawansa an gano wannan ko to insha Allah za mu ji bayani dai a can muka ci gaba da karatu insha Allah an gano wannan ko to saboda haka kar aujabat ada al amana ita wannan aya ta wajabtar da bayar da ainihin amanoni zuwa ga mutanenta wal hukmu bil adl da yin hukunci da adalci فهذان جماع السياسة السياسة العادلة إيه وإن أبوه أبو دابيو سوني متكترة نسياسة نعادلش دمي دمي كينا na farko bayar da amana na biyu yin hukunci da adalci in dai har shugaba ya bada amana sannan a wajen hukunci ya yi hukunci da adalci bai zalunci kowa ba to wannan ana kiran wannan shugabanci a siyasa al'adila an gane wannan ko to da wannan ne sai mutum ya auna tsakanin abin da aka faɗa yanzu da kuma masu mulki na ƙasar su ƙasar da kake ciki ko ƙasashen duniya sai ka auna ka gani shin irin mulkin da ake a ƙasashen duniya ko irin mulkin da ake a ƙasa ta shin siyasa ce ta adalci ko siyasa ta zalunci to duk mutum zai iya gani in ya karanta na'am wal wilayati salihah kuma da mulki da shugabanci na kwarai kama annahu bayyana rahimahullahu ma yajibu ala ra'iyya kamar yadda wato yayi bayani shi shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yayi bayanin abin da yake wajaba akan talakawa akan talaka min wujubi ta'ati li wulati amri fi ghairi ma'siyati Allah ta'ala na wajabcin yin biyayya ga mahukunta ga masu jibintar al'amura wajabcin yin biyayya ga masu jibintan al'amura fi gairi ma'asiyatin ta'ala ba a cikin sabon Allah maɗaukakin sarki ba kenan idan shugaba ya ba da umarni an gane wannan ko in dai har shugaba musulmi ne shi kuma ya ba da umarni gare ka umarnin nan ya zamanto da ya ba da umarni ba haramun ba ne shi to ya zamanto wajibi a gare ka ka yi biyayya ga wannan shugaba ɗin idan har shugaba ya da umarni sai ka saba to a nan wajen kayi laifi mai girma an gane wannan ko amma inda gizo ke saka shugaba idan ya ba da umarni na saban Allah shugaba ya zo ya ce maka ka zo ka sha giya ko shugaba ya ce yana kira zuwa ga 'yan ƙasan shi su daina yin sallah ga baki ɗaya ko a daina kiran sallah a cikin masallatai ya hukuncin in shugaba ce a daina kiran sallah a masallatai za a mai biyayya duk wani abin da yake da alaka da sha'airul din alamomin addinin Allah sai shugaba yana so ya batar da wannan alamomin addinin Allah ba a yin biyayya a gare shi idan shugaba ya ce ni dan nan a matsayina na shugaban ku na ce ku daina kiran sallah lokacin kiran sallah na yi a kira sallah me yasa ku kira sallah suka ce kai ka ce mu daina kiran sallah amma Allah ya ce mu kira ina fatan gane wannan yace ba na hana matayen ku sa hijabi ba na ce a wannan gari na wa ban so a dinga sa hijabi sai ya ga matan musulmi gaba ɗaya sun sa hijabi me yasa ba ku biyayya ga shugaba a cikin qur'ani ba Allah ya ce ku mu biyayya ba suka ce eh Allah ya ce mu ma biyayya amma bai ce mu ma biyayya cikin sabon Allah ba sanya hijabi yana daga cikin sha'airullah an gano wannan ko da haka babu yadda za mu yi maka biyayya ka zo ka mu zo mu saba ma Allah subhanahu Ta'ala. wannan dokan Allah ne a sanya hijabi dokan Allah ne a ringa kiran sallah har ma a ka'ida duk kasan da ba a kiran sallah wannan wannan kasa tana da alama na alaman darul kufur alama ce cewa wannan ƙasa wato tana daga cikin darul kufur ba darul islam ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wa mafi yawan lokaci idan manzan Allah yana so ya yaƙi wasu mutane farko abin da yake fara yi yana tsayawa ne ya yada zango a bayan gari sai ya tsaya ya jira lokacin sallah yayi idan lokacin sallah ya yi, sai manzan Allah ya ji an kira sallah sai to alhamdulillah wannan gari garin musulunci ne sai manzo Allah ya fasa yakan wannan garin amma idan ya zo ya ga ba a kira sallah ba to alama ne cewa wannan gari ba garin musulunci ba ne ina fatan gane wannan to saboda haka idan shugaba ya bada umurni umarni na sabon Allah ba a yi masa biyayya a kai ina fatan gane idan shugaba ya ce ba na so wani mutum ya je ya karanci addinin musulunci yaya shugaba ne ce to ni a ƙasata ba na so wani mutum ya je karanci addini ina so in kun fita waje ku karanto engineering ku karanto ainihin medicine ku karanto me eh ku karanto accounting ku karanto administration amma ba na so a karanta shari'a ba na so wani ya je karanto tafsiri ko ya je karanto ulumul hadis ko ya zo ya karanto ilimin shari'a duk mutumin da ya karanto to ya saba mini to anan wajen za a yi ma wannan shugaba biyayya shi kenan kawai sai mu mai biyayya a daina karatun addini in an daina karatun addini mai zai faru ga wannan ƙasa lalacewa kuma zalunci ƙasar nan za ta fada cikin jahilci ina fatan gane malamai da suke cikin garin idan sun kare kuma mai zai rage sai zama tun jajilai ta saboda haka shugaba idan ya ba da umarni cewa kada bai yadda mabiyansa su karanto ilimin shari'a ba to mudin nan za mu ci gaba da karatun ilimin shari'a saboda Allah ya ce mu karanta shi saboda mu mun sani ilimin shari'a ya fi ilimin engineering ilimin shari'a ya fi ilimin medicine ilimin shari'a ya fi duk wani ilimi na duniya na fatan gano wannan to shi ya sanya wajibi ne a gare mu jama'a kada mu ringa barin yaranmu da jahircin addini dole ne in muna da yara farkon abin da za mu fara karanta da yara su fahimci musulunci tukuna yaro a masa tarbiyya akan tauhidi kun gane wannan ko kaga shugabannin da suka mallake mu a da me yasa muka samu matsala da su har zuwa yau me yasa muka samu matsala da su rashin tauhidi za ka ga iyaye sun tura yaran su yaro bai san tauhidi ba an gane ko an tura shi ingila ya yi karatu bai san tauhidi ba an tura shi china ya je yi karatu idan ya dawo sai ya dawo da mummunan aƙida na faɗa da musulunci bai iya karatun fatiha ba bai san shika cikin musulunci ba an gane bai san rukunan imani ba babu abin da ya sani game da musulunci to irin wayannan shugabanni wanda ake tura su kasashen waje su je su yi digiri su yi digirgir a cikin fanni na ilimin duniya su ne suke dawowa su mallake mu idan muna so mu gyara irin wannan al'amari ya zamu yi sai ya zama to yaro tun daga naziri a fara karantar da shi tauhidi tukuna sai ya zama to yaro daga naziri ya san tauhidi ya yi firamare tauhidi ya yi sakandare tauhidi ko a nan ya tsaya ya tafi university to in sha Allah, muna da wakili a can wajen ina da fatan gane to nan gaba za ku sha mamaki yanzu muna da wani irin gata wanda babu da shi a da a da a zamaninmu da zamanin wanda suka girme mu mafi yawan iyayenmu da kakanninmu da suka je karatun boko ba su yi karatun addini ba sam-sam za ka ga ɗan siyasa in ya zo yana so ya karanta fatiya irin ya nuna ma shi ma musulmi ne in kaga irin katubaran da yake yi za ka sha mamaki wani ma ya ce zai ɗan dan mukaddima wani an ce mai assalamu alaikum sai ce alaikum wa salamu alaikum wa salamu wa irin wa alaikum salamu ne yake so ya ce bai iya ba to an tura shi ingila ya je ya yi karatu ya daɗe ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza haka ya taso to su za su mallake mu ba su ɗanɗana ɗanɗano na musulunci ba ballantana ma su san bai musulunci dole ne in sun hau kan mulki ya zama to suna yakan musuluncin ina fatan gane wannan to amma idan ya zama to yaranmu kamar yadda yanzu yara suke da gata tun suna ƙanana za a tura yaro tun yana naziri yana hadda daga bayan ya fara wayo islamiyya ga hadda ga islamiyya ya haddace qur'ani sannan kuma ya san fassaran abin da yake gudanarwa na addini ina fatan gane a hankali a hankali bayan ya gama ibtida'iyya ya shiga sanawiyya wani ma ya zo ya yi diploma wani ma ya zo ya yi digiri in ya samu sa'a to irin wa'annan nan gaba idan sun zama toshewa gabanni za mu samu sauki an gane ko irin su tun daga ainihin kudu batul haja za ka san alhamdulillah an samu canji za ka ga yana inna alhamdulillah na hamadu huwa nasta inu huwa na gafiru ka ga yana faɗin shi daidai ba matsala ina fatan gano wannan to kaga irin wannan shine aikin da ya kamata mu yi mu tarbiyyantar da al'umma yara su ne manyan gobe an gane yanzu babban illan da ya samu mutanen ya suna garin burkina faso kenan ko mutanen garin burkina faso me ya same su inda wanda ya hau kan shugabanci a faso da a ce yana da zurfin ilimin addini ya yi karatu wajen 'yan salafiya ya san tauhidi shin kuna nufin kuna ganin ba zai ji nauyi ba har ya fito fili ya ce baya son shari'a eh ba zai ji nauyi ba to kuna ganin shugabannin najeriya da yawa 'yan siyasar najeriya suna jin nauyin saba musulunci saboda wasu daga cikin sun yi karatu kaɗan kaɗan haka na addini to wanda ya zama bai da tarbiyyar addini gaba ɗaya dole ne ka ga in ya hau kan mulki ya zama to yana faɗa da musulunci mutum bai ma san shari'an ba dole ya faɗa da abin da bai sani ba an ce almar'u duhu ma jahila mutum makiyi ne ga abin da ya jahilta shi ya ɗauka idan an ce shari'a to irin abin da boko haram suke shi ne shari'a irin abin da iswa suke shi ne shari'a irin abin da zuwa suke yi eh yau irin abin da isis suke yi suna kai hare-hare suna fasa bom a nan da can shi ya dauka shi ne shari'a bai san cewa shari'a ta yi gabas abin da wa'annan suke aikatawa ta yi yamma an gani ya kamata ma ya san menene shari'a tukuna shi ya ce yana son zaman lafiya a garin shi baya son a kawo mai ta'addanci da yaƙe-yaƙe saboda shi a tunaninsa shari'an musulunci ne da ya kawo wannan ko fashi musulmi ne yana fatan ya gamu da Allah lami lafiya to kenan shari'an musulunci da Allah ya kawo kenan ba abu ne mai kyau ba kenan ina fatan gane wannan kaga ji irin wannan abubuwa ba komai ya kawo shi ba face jahilci mutum ya bude baki ya ce shari'an musulunci yana kawo ta'addanci har ma ka zo ka ce idan mutane sun karanci shari'a duk wanda ya je saudiya ya karanci shari'a kada ya kuskure ya dawo kasar shi yana so inda saudi inda ka ji ƙasashen waje ka karanci injiniyarin ka karanci medicine ka dawo to ana maraba da kai amma ba a buƙatar wanda ya karanci shari'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kenan a samu mutanen da sun san duniya amma ba su da alaka da lahira Allah kuma me yace wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka farko abin da ake fara so ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka shine ka kafa shari'a sannan kuma kada kada ka manta da rabanka na duniya kaga lahira shine farko sannan kuma sai duniya ya biyo baya to an samu al'umma wanda sun san duniya da kyau amma babu tauhidi a zukatansu kuna ganin wayannan al'umma suna cikin alkhairi ko sharri suna cikin sharri ina fatan gano wannan har ma na ga wani dan Najeriya ne yana cewa ni ma ina goyon bayan wannan shugaba din saboda yanzu Saudiya sai ta zo ta gina mana masallatai mu yanzu ba masallatai muke so ba ba makarantu muke so mu yanzu muna so ne a samu injiniyoyi a cikinmu a samu kaza a cikinmu shi injiniyoyin da suke najeriya ba su da yawa amfanin mai suka yi ma najeriya menene babban matsalar najeriya rashin tsoron allah mafi girman abin da ke damun ma'yan najeriya rashin tauhidi rashin tsoron allah rashin amana ashe muna buƙatar karantarwa inda za a sa mana tauhidi a sa mana imani a cikin zuciya ina ba gane wannan wai yanzu ba ku gani iran iran yanzu ta kware wajen kere-keren makamai wato to mukaddara ta kware wajen kere-keren makamai ta gama kere-keren makamai amma kuma tana cikin shirka ai gara a ce ban iya kera ko makami guda ɗaya ba mutum gamu da Allah lami lafiya da a ce na iya kera makamai amma ni mushriki ne yanzu menene amfanin kera makaman Iran mutanen da ke cewa Qur'ani bai cika ba mutanen da ke kafirta sabon manzon Allah menene amfanin karfin makamansu a nan ba wai ana cewa ba a san ƙarfin makamai ba ana so amma in an ce mu zaɓi ɗaya ɗaya ko ake so mu zaɓa wani za mu zaɓa imaninmu za mu zaɓi ilimin tauhidi ilimin addini sannan sai ilimin duniya ya biyo baya an gane wannan ko so daga muna san ilimin boko amma ba za mu yadda ilimin boko ya rusa mana ilimin mu ko addininmu ba muna tsine ma duk bokon da ya karo da addininmu an gano wannan ko na'am fa in amaru bi ma'siyatin fala ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq idan shugabanni suka yi umarni da saban Allah ba a biyayya ga mahaluki a wajen saba wa mahalicci wa zalika tanfizan li amri Allah ta'ala al-qa'il fi kitabihi al-karim wannan saboda zartar da umarnin Allah subhanahu wanda ya faɗa a littafin sa mai daraja ya ayyuhal ladzina amanu abi'u Allah wa abi'u rasul ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ulil amri minkum da ma'abuta shugabanci daga cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya in kun yi jayayya kan wani abu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza haramun ne wannan ya ce kaza wajibi ne wannan ya ce kaza mustahabi ne wannan ya ce kaza kaza ne ya za a raba gardama ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ku mayar da shi zuwa ga Qur'ani da hadisi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma fa da sharadin za ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ne da sharadin in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe to yaya mutumin da yace a mayar da shi zuwa ga Qur'ani zalla yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe sai ya hada guda biyu sai ya mayar da shi zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah ya mayar da shi zuwa ga manzon Allah shine zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyawo ga makoma wa kama zakarna فقد Fadilatu فضيلة شيخ ابن bi بشرح هذا الكتاب كما يند muka ambata fadilatu shaykh ibn Uthaymeen ya tsayu da sharhin wannan littafi bi uslubin mujiz da usulubi takaitacce bali E, kuma mai wato mai fasaha usulubi takaitacce kuma mai cike da fasaha qaribun min alqulubi wal afham kuma ya kusantar da shi daga zukata da fahimta shi littafin wato yana kusa da zukatanmu da kuma fahimtar mu وقد علق على هذا الكتاب تعليقات هامة حقيقة يا تعليقي ga wannan littafi shi Ibn Usaymin ta'aliqoki masu muhimmanci tartabitu bil hayatil mu'asara wanda ke alakanta wannan ta'aliki da rayuwa na zamani bil hayat eh, da rayuwa na zamani na'am wala kar shaghaftu bi tahqiqi hadha al kitab haqiqa Allah ya daukaka ni na samu daraja da tahqiqin wannan littafi wa kana amali fi hadha al kitab ala an nahwi tali ya kasance aiki na a wannan littafi wato kwatankwacin abin da ke zuwa ga misalin aikin da nayi a wannan littafi al'awwal na farko dabtu matnal kitab dabtan ilmiyan salima eh na wasalce matanin littafin wato tsarawa na na ilimi wanda ya kubuta khaliyan min al akhta wanda ya kubuta daga ainihin kurakurai ya wasalce shi ya tsara shi an gane wasalcewa na ilimi wanda ya kubuta daga ainihin kurakurai حيث إن الكثير من طبق من طبعات هذا الكتاب تعند ديوا daga cikin bugu na wannan littafi mali'atun bil akhta'i wat tashifat wato abin cikawa ne an cika shi da kurakurai da kuma ainihin cancanzawa an cancanza daga yanda suke ina fatan gane kenan da yawa daga cikin wannan bugu na littafin nan akwai kurakurai a cikin su amma shi wannan bawan Allah ya zo ya gyara wa'annan kurakurai din saboda a ji daɗin karantawa kaga ashe ba karamin gudunmawa ya bayar ba na'am Na biyu daga cikin gudunmawar da ya bayar Abdul ayatul qur'aniyya ila suwariha danganta ayoyin ƙur'ani zuwa ga surorin duk wata aya zai faɗi wannan aya tana cikin sura kaza na ukali na'am takhrijul ahadith an-nabawiyya wa bayan darajatiha wato takhriji na hadisan na Allah da bayanin darajanta zai yi takrijin hadisin sannan ya ce wannan hadisin sahihi ne ko hadisin nan da ifi ne ko hadisin nan kaza ne na hudu amalu islamu shekh islam ibn taymiya rahimahullah sannan ya kawo dan tarihi haka ya kawo dan tarihi na wanda ya wallafa littafin shine shekhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama kenan a littafin nan kafin a shiga cikin littafin za mu ji tarihin wanda ya wallafa littafin da gudunma wanda ya ba musulunci Allah ya masa rahama wa as'alullaha azza wa jalla an yataqabbalahu minna ina roƙon Allah mai girma da daukaka ya karɓi wannan aiki daga gare mu inji shi wa an yanfa'ana bihi wal na jami'a kuma ya amfana da mu da littafin kuma ya amfana da musulmi gabaki daya na دعوانا أن الحمد لله رب Karshen addu'an mu karshen da'awan mu shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai jana bihi abu amrin al-athari wanda ya kula da wannan littafi yayi masa tahqiqi shine abu amr al-asad kaga bai ce ash-sheikh ba kawai ya sa sunan shi dari abu amr al-athari kun wani ne zai ce ash-sheikh al-doktor Fadila to doktor shi da kanshi ma zai kira kanshi fadila <laughs> Allah ya sauke to Allah shi taimake mu an ce lokaci yayi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an samu talatin da ɗaya to ga yanzu an samu wajen guda talatin da ɗaya kuma yanzu kuma yawan ya fi talatin ya fi haka ɗin kuma muna ci gaba dai da roƙo insha Allah a samu wasu masu neman lada su taimaka su ƙara ainihin mallakar littafi ko guda ɗaya mutum ya siya mana muna bukata saboda a samu mafi yawan mutane su samu kuma mafi yawa suka samu alhamdulillah wayanda ba su samu ba sai su yi hakuri to wannan shine duk mutumin da Allah ya bashi iko yana da ainihin dama da zai siya littafin ya raba dan ya samu lada duk wanda ya karanta kana da kwamishin duk mutumin da ya nuni zuwa ga alkhairi yana da ladan wanda ya aikata shi in ka sayi littafi ka ba wani ya karanta har ya fa'idantu kai ma kana da lada to Allah ya sa a samu mutane da dama da za su dan siye wannan littafi a raba mutan uwa kamar yadda aka samu wanda suka fara yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su Allah ya sa aljanna ya zama koma insha Allah wa alaikumus salam game da kake magana wani abu ne bai ban mamaki kwarai da gaske wanda za ga ana yi makaranta ne an ce islamic model school boko ne an hada shi da islamiyya an gane wannan ko kuma an ce makarantar an yi shi ne don a tarbiyyantar da yara tarbiyya na addini ba a so a zaki yaran a sa su a makarantun boko na kafirai domin kada yaran su koyo tarbiyya mara kyau to abin mamaki sai kuma ka ga a irin wannan makaranta da aka ce islamic modern school sai ka ga ana yin wai cultural day wannan cultural day din a ranar za a ce bahaushe ya yi shiga irin na hausawa bayarabe ya yi shiga irin na yarbawa inyamuri ya yi shiga irin na kaza bafulatani ya yi shiga irin na fulani kanuri ya yi shiga irin na bare-bari da sauransu na fatan gane wannan to sai ka ga mata sun cire hijabi tun da dai a cikin al'adar hausa na asali ba hijabi musulunci ne kawo hijabi ana so ne mace ta zo a asalinsa na bahaushiya kafin musulunci ya zo bafulatani ya zo asalin ta zo asalin ta na bafulatana sai ga an sa ta kasa irin wannan rigan ta bar cibiya a waje ina fatan gane wannan sai kaga sun zo wai ana so a nuna asalin al'adu kowa kaga yarbawa ma sun zo da irin nasu al'adu bare bari sun zo da irin nasu sai kaga kowanne daga cikin su an cire hijabi an yi wani irin shiga wanda ba na musulunci ba idan ka yi magana sai a ce ai ai wannan cultural day ne ko maganan boko ne kuma ana karantar da ilimin boko ne wane ne yace dole sai an yi irin wannan shiga sannan za a karanci ilimin boko shin dole sai an cire hijabi dole sai an yi tsaraici dole sai mun zo muna tunawa da al'adunmu in za ka tuna da al'adanka ka tuna da shi a cikin ɗakinka musamman mace ta fito ta ce ita bafulata na ce ta yi shiga irin na fulani ta zo da cibiya a waje tana tafiya kowa na kallon tsaraicinta wai wannan cultural day to kaga wannan wato al'ada ne na jahiliya irin wayannan makarantu na boko ya kamata iyaye su kula da shi idan har iyaye suka ga cewa malamai masu da'awar musulunci sun bude makaranta sun ce makaranta na musulunci amma ana yin irin wannan abu ce, ana kokarin a yaudari mutane ne ba gaskiya bane cewa ana so a tarbiyyantar da mutane tarbiyya na addini an gane ku kuma abun mamaki sai ga a cikin tudun wajen nan ana yin haka kuma wanda yake yi ila malami ne ma ila mahaddacin qur'ani ne ma a makarantar shi ake haka kaga wannan abun abun kunya ne kwarai da gaske mu muna kokarin mu ce kafirai suna takura mana wajen addini to mu ba da kanmu gashi yanzu muna so mu lalata addinin da kanmu ya kamata in an yi makaranta an ce addini to addinin za a yi ya ayyuhal allazina amanu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khudwati shaytan Allahu a'lam wa alaikum salam na ni gaskiya na fi ganin laifin iyaye ai akwai iyayen da suke tsallake ma irin wayannan makaranta su kai ma su kai yaran wajen arna wai an fi iya turanci ina fatan gane wannan to su iyaye suna ganin in ba a yi irin wannan cultural day ba ma ba za a ci turancin ba ma haka suka dauka to saka kai sai ganin iyaye suke kau da kai ake yin irin wannan sabon Allah ba ruwansu an gane saka ni na fi ganin laifin iyaye idan iyaye suka ga inda ake yin wannan suka yi nasiha ba a gyara ba suna da iko su cire yaron su su kai inda yaron zai samu tarbiyya eh babu laifi akan wannan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk